Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 21, 25 da kuma 16. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da da kuma niyya. Hawa kuma na iya samun alfa rediyo na kuma sun da ke kasar Ghana. su ko masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu saurare assalamu alaikum barkamu da haka barkamu da saduwa da ku yau lahadi tara ga watan satumba na shekarar 2018 ladan ibrahim a ne daga nan birnin washington dc tare da mahmud lalo da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa mahmud a bamu kanun labarai to ladan shugaban koriya ta arewa ya jagoranci wani gagarumin faretin soji a kasar wani shugaban 'yan sanda a afghanistan ya rasa ransa a wasu har-hare da taliban ta kai sannan shugabannin yankin gabashin afirka na yaba ci gaban da ake samu wajen sasanta rikicin eritrea da jibuti To kanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa an tabbatar da mutuwar wasu jami'an tsaro uku a jihar Filato. Eh amma an kashe sojojin ku guda nawa? Guda uku. Yanzu wani hali ake ciki? Yanzu dai komai dai ya lafa. A can jihar Taraba kuma hukumomi ne suka bayyana damuwarsu akan yadda 'yan gudun hijira daga kasar kamar ke kwarara a Najeriya. gwamnan taraba da ya ba da izu ya furin kudi muka siya kayaki muka kai masu a kurme muka kai wasa da takun inda suke duka mun je mun ba su haka kuma muna da rahoto akan halin da 'yan boko haram suka kai a jihar borno kana idan muka shiga nijar ko gangami aka yi akan ci gaba da nuna kyamar harajin wannan shekarar da gwamnatin kasar jamhuriyar nijar ta fitar kana hafsar muhammad ta shigo da shirin ta nan idan kwaya ta narke sai amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Shugaban Koriya ta Arewa ya jagoranci wani gagarumin faretin sojin kasar yayin bikin Munna cikar kasar shekaru 70 da kafuwa. Sai dai ba a dandalin Kimson na biyu da aka saba yin wannan taro Kim Jong-un ya yi jawabi ga dandazan mutanen da suka hallara ba. faretin ya hada hadda baje tankunan yaƙi makamai masu linzami da rundunonin soji daban-daban na ƙasar ta koriya ta arewa ko da ke a wannan shekara bikin bai hada hadda baje sabbin makamai masu linzami da kasar ta kera a baya-bayan nan ba a maimakon haka sai bikin ya fi mai da hankali kan irin matakan da gwamnati ke dauka wajen bunƙasa tattalin arzikin kasar wacce aka mai da ita saniyar ware wannan fareti da aka yi na zuwa ne a wani muhimmin lokaci ga kasar ta koriya ta arewa wacce ke kokarin kyautata dangantakarta da amurka bayan taron kolin da shugaba kim ya yi da takwarar aikinsa donald trump a farkon shekarar nan hukumomin washington na so ne koreya ta arewan ta kwance ɗamarar makaman nukiliyanta yayin da takwarorinsu na pyongyang ke son amurka ta tabbatar da tsaron ƙasar baya ga wasu buƙatu kafin ta kwance ɗamarar makamanta na nukiliyan wanda har ila yau hakan shi zai buɗe kofar tattaunawar da za a yi a nan gaba wani shugaban 'yan sanda a wani lardi na ɗaya daga cikin ɗimbin jami'an tsaron da aka kashe afghanistan a wasu hare-hare da 'yan ƙungiyar taliban suka kai cikin tsakiyar daren jiya har-haren sun auku ne a tsakiyar yankin gabashin maidan wardak da yammacin herat da kuma arewacin lardin baglan a cewar jami'ai wani kakakin gwamnatin yankin maidan ya faɗa murya amurka cewa 'yan ƙungiyar taliban sun farma yankin demir-dad da tsakar daren asabar inda suka kashe shugaban 'yan sanda sa'id yunus husaini da wasu jami'an tsaro goma abdulrahman ya kore jita-jitar da ake ta yadawa wacce ke cewa yankin demirdad na gab da kubcewa jami'an tsaro inda ya ce an aiki da ƙarin dakaru domin a kubutar da yankin da ya fada hannun maharan a wasu rautani na daban bayanai sun ce wasu jerin hare-hare da kungiyar ta taliban ta kai akan sojoji da 'yan sanda a lardin baglan da ke kasar ta afghanistan sun yi sanadin mutuwar jami'an tsaro a akalla ashirin a ɗaya bangaren kuma hukumomin yankin herat su ma sun tabbatar da mutuwar jami'an tsaro tara a wani shingen bincike yayin da wasu shida suka jikkata taliban dai ta yi ikirarin cewa ta kashe jami'an kasar 60 sannan ta kwace ɗimbin makamai daga hannunsu kusurwar yankin gabashin afirka da ake kira horn of africa a turance na ci gaba da kokarin ganin an sasanta rikicin diplomasiya tsakanin eritrea da djibouti inda jiya juma'a aka sanar da nasarar wani yunkuri na sasanta kasashen biyu shugabannin ciki da wajen gida a yankin sun nuna farin cikinsu kan wannan sabon yunkuri wanda har ila yau ake sa ran zai kyautata dangantaka tsakanin eritrea da a bangare guda da kuma ethiopia da somalia a gefe daya rikici tsakanin eritrea da jibuti ya samu asali ne tun bayan wata tarzoma da aka samu akan iyakokin kasashen biyu a shekarar 2008 wacce ta yi sanadin mutuwar mutane da dama lamarin ya kai ga bangarorin biyu sun kama fursunonin yaƙi inda aka yi ta yunkurin sasanta su amma abin ya ci jakadan jibuti a majalisar ɗinkin duniya muhammad said duwale ya ce wannan lokaci shine mafi dacewa da kasashen yankin gabashin na afirka za su tallafa wa juna Minista harkokin wajen somaliya ahmed isa awad ya faɗa wa sashen somaliya na muryar amurka cewa somaliya ta taka muhimmiyar rawa wajen sasanta eritrea da jibuti yayin da shi ma Minista harkokin wajen ethiopia wakne gebe yahu ya faɗa sashen amharic na muryar amurka cewa samun sulhu tsakanin eritrea da jibuti zai taimaka matuka a yankin wajen samun wajen tabbatar da ci gaban yankin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc magoya bayan shugaban 'yan adawa a rasha alex navalny wanda ke kulle a gidan kaso sun gudanar da zanga-zanga a sassan kasar a yau lahadi masu zanga-zangar suna boran ne domin kalubalantar wani shiri na kara shekarun da ma'aikata za su kai kafin su fara karbar kudaden fansho zanga-zangar na zuwa ne a daidai lokacin da jama'a kasar ke shirin zaben yankunan kasar ta rasha an dai shirya navalny zai bayyana a wajen zanga-zanga a birnin moscow to amma a watan da ya gabata wata kotu ta same shi da laifin kare dokar gudanar da zanga-zanga inda aka yanke mai hukuncin zaman gidan kaso na tsawon kwanaki talatin jagoran yan adawun ya kwatanta tsare shin da aka yi a matsayin wani shiri na kawo cikas ga zanga-zangar wacce ke adawa da yunkurin kara shekarun da ma'aikaci zai fara karɓar kuɗaɗen na fansho to amma duk da cewa yana tsare magoya bayan navalny sun gudanar da zanga-zangar wacce aka yi a sassan ƙasar wacce kuma gwamnati bata ba da izinin a yi ba wata kungiya mai sa ido kan kasashen da ake nuna mulkin kama karya da ake kira ovd info ta ce an kama masu zanga-zanga akalla 153 a sassan kasar yayin da ake zanga-zangar a birane da yawan ya kai akalla 80 ita dai gwamnatin ta rasha na so ne ta mai da shekarun fara karɓar kudaden fansho daga 60 zuwa 65 ga maza mata kuma daga shekaru 55 zuwa 60 sauyin da ake so ya fara a aiki a baɗi. Labaran duniya ke ka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. bari mu buɗe taskan rahotannin namu da rahoton kashe wasu jami'an tsaro uku da aka yi a jihar Filato ga Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Rundunar tsaro da ke wanzar da zaman lafiya a jihar plateau ta tabbatar da mutuwar jami'an ta uku a yankin karamar hukumar Barikin Ladi a nan jihar plateau Kakakin rundunar tsaro ta Special Task Force a jihar plateau Manjo Umar Adam ya ce jami'an nasu sun game da ajalinsu ne yayin da suke gudanar da aikinsu na wanzar da zaman lafiya a yankin. da suka akwai hare da aka samu ta wasu ƙauyuka a nan Barikin Ladi wanda 'yan bindiga daɗi suka je suka farma wani ƙauye suna ta harba to a wajen aiki ne dai tabbatar cewa sun sai da kwantar da tarzoma to a nan haka ya kasance. Eh amma an kashe sojojin ku guda nawa? Guda uku. Yanzu wani hali ake ciki? Yanzu dai komai dai ya lafa kuma mun ma yi ma'aikata saboda ya kasance sun samu sun baibaye ko'ina a cikin wani. waɗannan ƙananan hukumomi na can barike ladi don a cewa ba a samu saraya na doka ba. tun kusan watanni uku kenan rikicin ya tsananta musamman a ƙananan hukumomin barikin ladi Jos ta kudu Riyom da wasu sassan ƙaramar hukumar basa. Honorable Peter Genden shine mamba mai wakiltar barikin ladi a majalisar dokokin jihar Plateau ya mun bayani kan abubuwan da ke faruwa. kwanakin nan dai gaskiya kashe-kashen nan da sace-sace kuma da ta shana gurakin mutane shine ya zama kamar abin da yake faru yanzu kusan kowane rana mutane ba su zama cikin hankalin su yanzu kowane rana sai an kashe mutum biyu ko uku ko hudu haka mun yi majalisa mun yi magana mun yi magana kin san namu dokoki ne su majalisar tsoro su ya kamata su doka mataki da su kare wannan abin gaba daya to akwai kashe-kashe na mutane sannan kuma akwai satan shanu wanda eh, su ma makiyaya ke ganin kamar wani lokaci Kan sace musu shanu ne kun duba waɗannan batutuwa da hanyoyin da za a magance su? Gaskiya shi da guda daya Satan shanun nan kabilu da suke nan a wajen ma ana sata musu shanu fulani ma ana sata musu shanu a ba kowane lokaci ake sata shanun nan ba. Sakataren kungiyar Mietti Allah a karamar hukumar Barikin Ladi Abubakar Gambo shi ma ya yi tsokaci. Kwanakin baya wanda ina ga bai wuce sati ɗaya da shige akwai satan shanu da aka yi kuma aka kashe makiyayin. To ba daɗe ba aka ce mu an fara kone anguwansu na kira komanda na gaya masa ga abin da ke faruwa a yankin jau amma iya bayanin da nake da shi kuma na samu tabbaci sa shine sojoji suke koran mutane mu suna ta harbi suna ta harbin su kenan don sun jima mutane rauni akalla mutum goma sha biyu gaba daya suka shiga anguwar suka shilla mata wuta suka kone ta gaba daya yanzu haka maganar da muke da ke ko gida daya babu a tsaye duk sun kone halin da ake ciki mutane kuma suna nan ba wurin da suke zama ba wurin kwana wasu sun dan samu mafaka a cikin cikin yan uwa haka ko su wasu kuma haka suke yanzu haka a waje a Kan korafe-korafen da al'ummomin ke yi kan jami'an tsaro kuwa, kakakin rundunar tsaron ta STF Manjo Umar Adam ya ce suna gudanar da aikin su ne bisa ka'idar da dokar ta gindaya musu. yau kuma aikin nan da mu tabbatar cewa an dawo da zaman lafiya da yake wannan jiha na filatu kowa kuma ya zauna ya yi sana'ar shi ya yi aikin shi ya samu da ya saki a matsayin shi na ɗan Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a nigeria. To a gaida Zainab Babaji a can jihar Borno yan Boko Haram ne suka sake kai hari kuma suka yi illa kamar yadda wakilinmu Haruna Dauda biyu ya aiko mana a cikin wannan rahoton. Mataimakin gwamnan jihar Borno Alhaji Usman Mandurkwa ya tabbatar da harin da aka kai garin gudun bali da ke arewacin borno da ya sanadiyar tarwatsa al'umman wannan gari bayan sake bude wannan gari a ranar 29 ga watan mayun 2018 da babban hafsan sojan ƙasa na najeriya lieutenant general yusuf tukur burata ya yi wanda har ma ya alƙawarta al'umman wannan gari cewa za su ci gaba da ba da kariya ga al'umman wannan gari saboda mahimmancin da garin gudun balin ke da shi gama abin da babban hafsan ke cewa a wancan lokacin. Bali was one of the strongholds of the present Boko Haram sect, which ya ce garin gudun bali na ɗaya daga cikin manyan garuruwa da ke da mahimmanci kwarai da gaske wanda yayan kungiyar boko haram suka kaga gida a ciki a baya amma daga bisani rundunar mu suka fatattake su kuma mun sake kwato wannan gari a yanzu hakan. Mun sani cewa garin bali yana da mahimmanci da gaske saboda kusanci da yake da shi da garin Baga garin da kuma ake hada harkokin kasuwanci wanda har ya hada da ma wasu kasashe da haka za mu ci gaba da baiwa al'umman wannan gari kariya sai dai wannan hari na garin gudun balin har iya cewa ya mai da hannun agogo baya ganin cewa al'umman wannan gari na ci gaba da fitowa daga ciki wanda ma wasu rahotanni ke nuni da cewa yayan kungiyar boko haram ne suka karbi ragamar shugabancin garin sai dai rundunar sojan har yanzu bata ce komi akan wannan harin ba wanda shi ma mataimakin gwamnan alhaji usman mamman durkwa bai bayani game da adadin adadin mutanen da ko suka rasa rayukansu ko kuma suka bace ba na dai samu zantawa da wanda ya tsallake rijiya da baya ya kuma samu isowa cikin garin maiduguri sakamakon wannan hari ga dai abin da ke shaida mun sun ce a cikin man suka kwana kamar karfe hudu suka tafi na asuba ko na eh, yamma na asuba ranar me kenan ranar juma'a kamar da marace haka karfe biyar suka zo amma da ciki suka kwana sai da kamar karfe hudu na dare suka taho to da suka shiga me suka ce maku eh mu duka kama haka nan suka ce ba ta taba kowa haka amma suna ta dan wuta da sojoji haka suna ta dan yawon cikin gari haka dukkan suka wa'ala a cikin garin guzama da ɗaya eh. babu isassun sojoji ne har za a ce sun shiga suna ta yawo a cikin gari eh hakan ka za a ce ko babu isassun sojoji ne amma dai haka alhamdulillah sun yi kokari su ma sojojin ko mm. amma akwai rahoton da muke samu cewa kamar yanzu ma ba sojojin ba sa cikin garin eh lokacin da muka zo sojojin akwai saura akwai kone kone da suka yi eh akwai gwani gwani sun yi gwani na gidajen mutane ne ko ma'aikatu eh akwai na ma'aikatu da suka gwana kamar su waje inda sojoji suka dan jama da abin nan suna ta dan gone-gone. yanzu kamar mutanen gusamala wani hali suke ciki ne tun lokacin da aka je aka sake buɗe wannan gari kuna kun baro kayan ku a can wallahi ga ni ma daga wannan taguwa guda da kawai ne na ji zawa wallahi iyalanka ba su ma ga su yana can kan yanzu dai muna neman kawai taimako in Allah ya kaddara abun kari kuma ya ko yanzu ma ya kyau kuma muna koma muna ta dandana har zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto dai babu wani bayani daga wajen hukumomin kasar musamman ma rundunar sojan Najeriya da ya ke kula da harkokin tsaro a wannan gari Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Zauna lafiya al'umma ta kasa ta gujiya. da haruna dauda biyu a can jihar taraba ko hukumomi ne suka koka domin kara kwararan da 'yan gudun hijira ke yi a jihar ga ibrahim abdulaziz da karin bayani a cikin wannan rahoton yanzu haka hankulan hukumomin jihar taraba na kara tashi sakamakon kwararar 'yan gudun hijiran da ke ketarowa daga kasar kamaru waɗannan 'yan gudun hijira da hukumomin jihar taraban suka bayyana cewa sun fi dubu biyu yanzu sun samu mafaka ne a wasu makarantu da sansanin wucin gadi da aka tanadar a kananan hukumomin usa da kurmiyi dominic ama da andy polic da kuma jakaba sakal da ke ma shayarwa na ko cikin 'yan gudun hijira sun koma bayyana cewa tashe-tashe hankulan da ke faruwa ne yanzu ya sanya su wannan gudun hijira zuwa najeriya wanda don haka ma suka buƙaci da aka yi musu ɗauki. here with us especially concerning food uh, health Muna cikin mawuyacin hali ta fuskacin kiwon lafiya da cimaka. Muna son hukumar kiwon lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya da su kawo mana ɗauki. Muna son 'ya'yanmu su ma su je makaranta. Ga kuma irin halin da muke ciki a yanzu domin kwanan ka duba ba mu da kewaye ba mu da wajen kwanciya a cewar waɗannan 'yan gudun hijiran. eating, no way for enter village again to find something. We are suffering with children. We still need humanitarian gesture from the World Health Organization, from uh, UNICEF. To sai dai kuma da ke gane haske kan halin da 'yan gudun hijiran ke ciki a yanzu, Mr. Hassan Karma da ke ma zama shugaban karamar hukumar kurmi ya ce yanzu haka suna ci gaba da samun kwararan 'yan gudun hijira a waɗannan ƙananan hukumomi to amma kuma su ma suna nasu kokari. We relay the information to the executive governor of the state to send in food relief material to supplement their hardship. To wai kome hukumomin jihar Taraban ke yi dangane da kuraren waɗannan 'yan gudun hijira a yanzu? Mr. Navarga Dan Abo shine ko shugaban hukumar kai dauki na jihar Taraba sai ma. ya ko bayyana irin kokarin da suke yi a yanzu ko da yake yace lamarin na neman gagaran kundila gwamnan tawara da ya ba da izu ya furin kudi muka siya kayaki muka kai masu a kurme muka kai wasa da takun inda suke duka mun je mun ba su amma yanzu na ga kayan mutanen suna ta zuwa kai da kai ma yanzu mun ruta ma order international humanitarian organizations a kasar nan su tashi su tallafa masu domin state government long knowing zai zo gagarita so yanzu we are expecting that nema will help peace and that na zasu zo da taimakon su da UNICEF duka mun ga mun muna sa ido a hanya cewa za mu samu taimako a wurin wannan mutane sai mu sake kai masu kuma. Mr. Naval gada Abu kenan da ke ma zama shugaban hukumar kai dauki na jihar Taraba Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya. Allah Allah ya Allah haɗa kanmu so juna To za mu rufe taskar rahotannin namu ne da rahoton zanga-zangar da aka gudanar a jamhuriyar Nijar a kan ci gaba da nuna kyamar haraji na wannan shekarar da gwamnatin ta fitar. Ga kuma Sulaiman Barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Wannan shine karan farko da kungiyoyin fararen kular da ke adawa da dokar harajin 2018 ke gudanar da zanga-zanga bayan da kotu ta sallami wasu gaggan shugabannin wannan tafiya a ranar 24 ga watan Yulin da ya shige bayan shafe watanni hudu a kurkuku saboda zargin gudanar da zanga-zanga ba da izinin hukuma ba. ayarin masu zanga-zangar ta wannan lahadi ya jera ne daga Place zuwa dandalin Place de la Concertation. ga jawabin musa cangari na kungiyar alternative espacito mun je kaso mun huto bayan wata hudu sauran abokai mu har yau suna cikin kaso na maimaita wannan magana don kusan da kokuwa da inda aka baro ta ko kuma inda aka dakatar da ita a rana goma sha daya ga watan maris daga nan za ta ci gaba ba ku ja da baya fa za a yi ba idan birnin ya mai rahotanni na cewa jama'a sun fito kan titi a manyan biranen jihohi bakwai na wannan ƙasa ciki kuwa har da difa da ke karkashin dokar taɓaci sanadiyar matsalar boko haram abin da ke fayyace tasirin zagayen da shugabannin waɗannan ƙungiyoyi suka gudanar a makon jiya in ji mun kai halidu eh, daga nan yame har zuwa difa agadas maradi zandar tilberi doso babu inda mutane busuto ba muna da ke alhamdulillah yau bayan wata shida da bamu samu dama mun kai eh, jerin gwano yau kun ga mutane sun huto to abin da mutane ba su gane ba wa'annan mezuran popular da muke wadi da adda ko cikin luwa da finance din na 2018 yau in ba huda su ba na za a sa su kuma har yau a kawo wani sabu a kara kuma kenan wahala za a ci gaba da cin ne dan shine mun kace wannan kokowa ba za mu bar shi ba insha Allah haka kuma zagaye na 17 na abin da jami'an fafutuka ke kira journée d'action citoyenne ya samu halartar dimbin mata cikin su har da Naomi Binta Stanley ta kungiyar Rotab. Yanzu mata ba su ja baya fa. Mata suna nan tare da maza yadda maza suka yi mata suka yi ma ha'a sun fi maza ma bugurmaya. Kun gane kun ga fitowar da mata suka yi. kenan mata ba su nan ba a bar su baya kaya komai yi sada babu abin da zaka so ka ce ka sai bayi da sada duka komai da komai ya sada gare shi yanzu har wata ta mutu babu wanda suke da kudin wata ma har wata ta mutu babu su san inda suke abin da suke nan gayi balle hunkuna balle tukuna wanda ba su da kungiyoyin na kawancen kadar da concertation da action citoyen sun a aniyar sake fitowa a ranar 24 ga watan Satumba domin kalubalantar hukumomi akan maganar dokar harajin 2018 duk kuwa da cewa gwamnatin ta sha an karar da 'yan fafutukar cewa bakin alkalami ya riga ya bushe. Suna sun ce haka, so muke ku hito ku ce musu tun da ba ku so abin da muke so, ku kwashi kayan ku ku tsayi kasashen turai. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. har yanzu ana tare ne da sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc mu yanzu agogo ce karfe goma sha ɗaya na safe da minti ashirin da ɗaya ga kuma shirinmu na gaba Dan wewe da kwaya sun dauga gaye ne Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanku da kasancewa da mu a shirin idan kwaya ta narkefa inda za ku ji mu dauke da batutuwan da suka shafi sha ko ta'ammali da miyagun kwayoyi da kuma illolinsu sunana Hafsat Maina Muhammad ku biyo mu. A makon da ya gabata, Hassan Maina Kaina ya yi hira da iyaye kan dalilan da ke haddasa shaye-shaye ga ƙarashin hirar tasu. Malam Ibrahim, uh, Malam Abdullahi magana akan tasoshin talabijin. Masu masana halayyar bil'adama wasu suna karawa da cewar waɗannan wayoyi ma na hannu bayan talabijin. kamar suna taka rawa haka ne in haka ne kuma ta suke taka rawa gaskiya wannan haka ne babbar rawa ma suke taka a cikin al'amari saboda ita waya wata a ce na'ura ce wadda yaro na iya shiga bangare bangare wani babi ne wanda mai zaman kansa saboda a harkar wayan nan za ga ana turereniya ta whatsapp ta facebook sannan mutum zai iya shiga youtube babu abin da kake so gani a waya kamar dai ku da zaka ji kwamfuta ita ma waya na'ura ce mai zaman kanta sannan abin da zan kara shi ne sai nake ganin shi kansa iyaye yaro idan ya zamanto ya ka wani level ya zamanto bai da abin yi yaro ne ya gama karatu ba a neman sana'a ba ba a san bai san abin da yake wa lokaci ga karatu ya gama ba a samu kuɗin biya masa ya ci gaba karatu ba daga nan yaro su zai fara gurɓacewa to daga nan da zaran ya kilikin ya haɗu da wani mai mummuna tarbiyya abu ne mai sauki kaga yaro ya fandare ya shiga wani halin da ba haka ake so ba. To za Alhaji Abdullahi mun gama da abubuwan da suke ja abubuwan nan kuma maslaha. Da farko me abin yi? na farko tukunna iyaye a ji tsoron Allah tun ran gini ran zane daga foundation ake lalata gini so ina kira ga iyaye cewa su tsarkake niyya da manufa na auren ƴaƴa a mata saboda me matan nan su za su zo su zama su Malam Ibrahim mun ji abin da Malam Abdullahi kana a bangaren ka misali shi yana magana daga foundation yadda abin da za a tun farko amma kuma idan har an yi gini an aza foundation din abin kuma zo rin cabe a sawa ta za fita cikin wannan matsala to gaskiya kamar da shi a dan wannan ya magana haka al'amarin ke amma ni a ƙarin da zan yi akan wannan al'amarin shine iyaye ya kamata mu tsoron Allah tsoron Allah shine mutum ya tabbatar da cewa duk ɗan da ka haifa so akwai lokacin da duk abin da na aikata kana da wani kaso cikin rayuwar ɗanka sannan da ake cewa Allah ya ba mu ƴaƴa a matsayin kamar kiyo gobe kiyama kuma Allah zai tambaye ka a cikin duk irin rayuwar da ɗan ka yi don haka idan iyaye suka sa tsoron Allah suka cire son zuciya to in Allah da inda suka rike wannan kuma suka ba wa makota da yan uwa dama ta tsawatarwa akan duk wani abu da ya faru na yayansu to insha Allah ina ganin za a samu sauki wannan al'amari to Alhaji Abdullahi idan muka duba kuma abin da ke faruwa a yanzu misali a za ga yara suna fita ana badala ana sa wani aski marar kai marar gindi wanda ko waɗanda su suke koyar da su ba baka suke yi ba ana sa sutura na rashin mutunci haka da sauransu a irin wannan yanayi dawa da me ya kamata a yi ɗazu muna zaune da abokina kafin lokacin wannan hiran ya yi akwai wani uba da ya zo da yarsa yar shekara ko biyu ko uku amma irin kayan da shi ya je ya sa kuɗin shi a kasuwa ya saya mata ta sa ya bani tsoro za a ɗauki hotonta da shi a aji za ta girma za ta ga cewa ina shekara uku na ina sa irin waɗannan kaya tun ana saya mun kenan yanzu in ta kai ta saya da kanta uban zai bincika dan me ta sa irin wannan an sa anan babu ba zai bincika ba saboda haka kashi 90 din matsalan yana daga gare mu na gane ibrahim to su yanzu misali za ce su yaran ba su nasu matsalan kenan duk yana gari iya misali to yara gaskiya shi yaro haka yake kamar wani abu ne wanda aka samar murɗa shi ake juya shi ake to duk wani abu wanda yaro ya taso da shi gaskiya ni ga nake matsala ita ce daga iyaye take saboda shi yaro abu ne kamar an ce eh, ita tun yana da danyi ake tankwara shi to don haka yaro in yana karami akan tarbiyyar da aka ba yaro ita ta ce ita ko dai a nuna masa hanya mai kyau ya miƙe ko kuma a nuna masa hanya mara kyau ya miƙe in ba yaro ya faruwa ya yi mu'amala da abokai ya lalace magana dai duk a je a dawo gaskiya kan iyaye za a tsaya. to a ƙarshe mal abdullahi suleja me wani kalma za ka wannan hira da shi ta jan hankali. zan so in ja hankali akan iyaye mu sani cewa an ce tarbiyyan yaro hawa uku ne. bakwai ɗin shekara bakwai farko na yaro daga shekara ɗaya zuwa shekara bakwai yaro sarki ne shekara bakwai na biyu daga shekara takwas zuwa shekara goma sha biyar yaro bawa ne dukan shi ake sa shi akan hanya ake azabtar da shi ake dan ana son ya gane shekara sha shida zuwa ashirin da ɗaya yaro waziri ne sai ka riga ka koya mai wakiltan ka ya wazirce ka ya zama waziri in baka nan ya ziyarci wuraren yan uwa da kuke zuwa tare da shi a watsayin lokacin da kake horar da shi a baya din to matukar an samu gargada a wannan gurin to ba shakka za a samu matsala Allah kiyaye to alhaji Ibrahim a karshe me ka ta karshe eh to gaskiya jan hankali hankalin zan yi iyaye dai su sa ido akan 'ya'yansu da yanayin waye abokan 'ya'yansu da wa suke mu'amala da kuma cire son zuciya akan nuna ma yara kauna. Hassan mai na kai kaina ke sallama da ku daga nan ofishin sashen Hausa na muryar Amurka da ke Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. Masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani shirin a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da Julie Gresham da ta ba da umarni. Ni Hafsat Maina Muhammad ke cewa mu huta lafiya. To da wannan kuma muka zo shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. yau lahadi masu kada kuri'a a sweden sun dunguma zuwa rumfunan zaɓe domin jefa kuri'unsu a zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar wanda ake ganin sakamakonsa zai iya sauya matsayar ƙasar wacce ta yi fice wajen rungumar sabbin al'adu musamman wajen karɓar baƙi an yi hasashen cewa 'yan jam'iyyar democrat masu adawa da tsarin karɓar baƙin waɗanda har ila yau suke rinjayen wato rajin ganin ƙasar ta fice daga ƙungiyar tarayyar turai su za su samu rinjaye. shugaban koriya ta arewa ya jagoranci wani gagarumin faretin sojin kasar yayin bikin murnar cikar kasar shekaru 70 da kafuwa sai dai ba a dandalin kimson na biyu da aka saba yin wannan taro kim jong un ya yi jawabi ga dandazan mutanen da suka hallara ba faretin ya hada hada baje tankunan yaƙi makamai masu linzami da rundunonin sojojin daban-daban na ƙasar ta koriya ta arewa ko da ke a wannan shekara bikin bai hada hadda baje sabbin makamai masu linzami da kasar ta kera a baya-bayan nan ba wani shugaban 'yan sanda a wani lardi na ɗaya daga cikin ɗanbin jami'an tsaron da aka kashe a afghanistan a wasu hare-hare da yan kungiyar taliban suka kai cikin tsakiyar daren jiya har-haren sun auku ne a tsakiyar yankin gabashin maidan wardak da yammacin herat da kuma arewacin lardin baglan a cewar jami'ai wani kakakin gwamnatin yankin maidan ya faɗa muryar amurka cewa 'yan kungiyar ta taliban sun farma yankin demir dat da tsakar daren asabar to madalla da takaitattun labaran mun kawo karshen shirin gaba ɗayansa yanzu a kowa da kowa nan sashen hausa musamman mahmud lalo da ya taimaka mu gabatar da shirin da wanda ya bada umarni tufa bunsa ni da injinin mu na wannan lokacin tian guang ni ladan ibrahim aiwa ke cewa ko lafiya da alheri la meilleure